الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوانا مسلمين Allah yi wa Allah godiya da ya rikki da wannan rana mai albarka ranar juma'a an yi sallar idi an yi yanka an yi zikiri kuma ga sallar juma'a ana yi aikin alheri akan aikin alkhairi Allah ka cika mana lada ka karba mana ayyukanmu ka yafe mana zunubanmu ka samu gama da duniya lafiya sani cewa duk inda ka ji ana ambatan aikin alheri duk inda aka ce mutum yawaita aikin alheri aikin lada to wannan aikin fa yana ceton mutum a kan rayuwarsa ta duniya da lahira abin da kake nufi duk wanda yake yawaita aikin alheri kusantar ubangiji to wannan aikin alherin da yake yana cetonsa a mu'amalolinsa na duniya da kuma mu'amalolin su na shira amma ba sai an fito an nuna maka an ce gashi ba da yawa daga cikin abubuwa da ubangiji yake mana yake biya mana bukatun mu yake taimakon mu albarkacin tsaya wanda muke yi ko yi aikata ayyukan alkhairin da ake cewa mu yi kuma rayuwa ta fi daɗi idan kana bin Allah ba wanda ya more wa rayuwa irin wanda Allah ya sanar da shi hanya ya san Allah ya san dandanan sallah ya san dandanan azumi ya san dandanan ya zauna ya zikiri ya san dandanan ya karanta alkur'ani wallahi sallahi ba wani ya fi wannan jin daɗi a duniya wallahi Allah zai iya tara maka komai da ka sani da ni'imar duniya amma ya cire maka jin daɗin yanzu haka kullum za ka ji wani lokacin kana cikin nutsuwa kana cikin kwanciyar hankali ya ba kuɗi gaba. ka ba ya ba bisharar kaza aka yi maka ba irin haka gane me yasa suke jin daɗi dan imani ne daɗi ne na kusantar Allah da zai Allah irin wannan ayyuka da ake ta cewa a yi tun da watan nan ya kama bakin malamai da yi an yi bushe ba kullum wata ake a yawan ta alheri a yawan da alheri wani yanzu yau ya mutu yau da ne ya mutu yau ya gama yin ayyuka alherin a shekara ƙarshen sa ya zo ƙarshe shi kenan duniya ta shi kuma an gaba ku cewa kyakkyawan aiki yakan ceci mutum kyakkyawan aiki yana yaye wa mutum baƙin ciki da damuwa da kunshin rayuwa akwai abin da wallahi bin Allah yake baka nutsuwarsa ba sai ka sha ƙwayar magani ba sai da magabata yake cewa wallahi لو علم الملوك da masu mulki sun san irin daɗin dausayin da muke ciki a zukatanmu na daɗi da ɗanɗanon imani da rayuwa da Allah na ƙasar na da su yau da zai sun ɗauki shakobi sun yaƙe mu sun kwace wannan su sa wa kansu amma za a yi maka komai a maka jiniya a tsara maka a maka tsarfin da za a maka a tsara maka duniya komai kana da shi kuma Allah ba ka iya bashi shi kai wa kanka allura ya ci shan kwaya kuma kullum a firgici kake a tsoraci kake wani kana ganin da kafin a rigice ke amma fa duniya Allah ya bashi amma wallahi kana ganin sa da zuwa. ba sai na buga mutum misali ba da ka rufe ido ka ci wa ne gashi komai yana da shi amma wallahi za ka shi a shi yake. kai ba za ka zo kai shawar in yadda yake ba iyalin sun kasa gane shi yan uwansu sun kasa gane shi yayan sun kasa gane shi kansa ya kasa gane kansa saboda ya kai shi hanya ku yawaita aikin alkhairi dan Allah ya yi muku bakin ciki da damuwa kuma da aka ce ku bi Allah ba ku sani Allah mawadaci ne babu wansa da duk abin da za ku yi kar ku ɗauka zai da Allah da komai wallahi dalilin adil alamin wallahi tallahi sallar ku ba za ta ƙari Allah da komai ba kuma yadda salatin ka ko zikirin ka ko kaza ka bi da Allah da komai ba kun shi ayi layya wani yayi wani bai ba wani yana da kuɗi yana da shi a ajiya ke yi amma yana kukan babu babu kuma ƙarya yake Allah ya san ƙarya yake yana da shi kudin sa na na dabba layya ne babu amma sauran kuɗi na ginin gida sauran kuɗi na hawa mota sauran kuɗi na yanka shadda sauran kuɗi na harkoki akwai amma kuɗin da za a yanka wa Allah layya ke da shi dama Allah ce zai yana Allah da kuma hawa da jina uwa wa laki yana nan takwa min ku sai da tara wa Allah yana kallon ka akwai bukatun da suna nan tafayi jinin da kuke zubarwa fatin da nama ba shi ne ke zaurin Allah ba tsoron Allah da ya sa kuka cire kuɗi kuka saya kuka yanka shi ne zai je wajen Allah babu abun alheri da bawa zai yi a irin wannan kwanaki ne yau gobe jibi irin yanka a cire kuɗi a yanka wanda yake da shi ya yi ƙoƙari ya yi ya faɗa ina maimaitawa wani yana kukan babu kudinsa babu na yanka layyan ne amma akwai na sauran bukatu amma na bawa Allah ne bai wanda duk Allah ya taimake shi ya karar da rayuwarsa akan bin Allah da haƙuri so ne ya dace yau wanda Allah ya arzuta su yin aikin hajji suna can ana ta jifa ana ta ibadu da zikirai kuma yau za su yi wani tahalluli al'afzar rage ko su sauke wani nauyi babban da cikin nauye-nauyen aiki hajji su ma suna can suna ta yanka ba mayanka ta maka a cikin da ana ta zubar da jinin da Allah ya daggara yau a duniya za a zubar Allah ka iya sanya wanda shi ki kokarin ka shiga cikin masu zubar da jinin kai ba don wata kila ba ba kai wallahi idi mun je idi mun dawo da su idi an ji a idi ne ta nuna farin ciki da jin daɗi da yawa ta godiya sai aka ce yau kowa ya yi kowa ya afuwa kowa ya faranta iyalinsa a zauna cikin iyali a kan ciki ya ci abinci mai kyau a raba wa mabukata an ce kowa ya wanka da riga mai kyau a afdal iyali kana kabar bari kana kiran Allah ka ci Allahu akbar Allahu akbar duk bayan salloli biyar din la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd a shekarar sosai ne kana uku ne kawai ya zo a cikin hadisi duk lokacin da mutum ya ce Allahu Akbar a cikin kwanakin nan mala'iku za su yi masa bishara haka annabi ya gaya sahabbai kullama kabbara mukabbirun bushira wa kullama hallala muhallilun bushira قالوا يا رسول الله يبشر بماذا دلوك سنة مسيح لا إله إلا الله زعمة بشارة صابت تجد من بشارة قالت بالجنة مع الجنة الله أكبر تأتي عن مكان بشر لا إله إلا الله تأتي عن مكان بشر نعم حين حين أرجو ما دام نيازو من دعوه كي bana abin mamaki ba ne yanayin rayuwa ce inda shi zai yi fakar sun mu yake mantar da mu ake alheri bai kwalitar da mu shari yanzu mun fi himma a kan Allah akan abu na banza mara amfani mun fi himma da kokari amma na addinin na bin Allah sai shi ne yake tamantar da ranar idi rana ce ta farin ciki rana ce ta ambaton Allah baraka wa ta'ala gode wa Allah ya ba mu ikon kamar ibada waɗannan kwanaki da aka kaya mana kwanakin alkhairi afdalu ayyamid duniya duk duniya babu kwanaki ba su falala irin waɗannan kwanaki sanin ga ashe wannan kwanaki ba iri ɗaya bane a sauran kwanaki hafi da ibn hajar yake kowace rana guda ɗaya babu kowace rana a duk duniya gaba ɗaya a cikin wannan kwanaki goma ba dai suke ba allah a cikin wannan kwanakin ba iri ɗaya bane karatun alƙur'ani a cikin wannan kwanakin da sauran kwanaki ba iri ɗaya bane to ballantana wanda Allah ya taimake shi ya cire su ya yanka dabba ya yanka ɗaya ya yanka biyu yanka abin da Allah ya koyi wannan ya samu dace ya samu rahama mutuwar Allah ya tafi ibadansa. ya ku yan uwana ku yau ita kyauta a cikin wannan kwanaki kai karanci ku saki fuska ku san zumunci ku faranta a iyalanku da abin da Allah ya kore mu ku je masallaci kuma ku yi sallah ku yi alheri lokaci ne gajiri ba mai tsawo bane ku tsoron Allah ne muku wasiya da albarkacin wannan idi ku zama to masu gaskiya kai mu'amala da mai gaskiya ka zauna da mai gaskiya ka zama masu gaskiya su ne abokanan mu'amala ka kafa ta shi inda ka ga makaryaci mara gaskiya to ka kokarin ka guje shi don zai iya halakar da Allah ya yi da zina amana ta kullu wa kullu ma'a sadiqin gaskiya na cikin komai كومي أنا بأكد من شيء دوني الأشياء لا يزال الرجل يصدق ويتعاهد الصدق حتى يكتب عند الله الصديق يقول لي غير شيء بينا جسيا يساب جسيا انها معاملة جسيا الله ليس يوم لا يتقروا تشكين صديقين ومن يفئ الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين في والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذاك المسلم أن بابا كلم باين أن لا نقري لا يترمي بجاء كذا الله قهما من الله kuma ku zama su sallah da cikin waɗanda in sun ji zance suna sassan su aikata aiki mai kyau waɗannan su ne mutanen da Allah ya shirya da su su ne masu hankali su tuna da ayar da Allah yake cewa manzon ku ya zo muku mai muku kwaɗayi hadisun alaikum shi ne muku kwaɗayi kwaɗayin alheri mai tausayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai jinsayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai san al'ummar su ta aljanna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim ku kwaɗayi dukkan kwaɗayi akan bin sunna ku rayu akan sunna ku mutu akan sunna ku so sunna annabi kan su bid'a ya maki bid'a annabi baya san bid'a yi manzan ku sau da kabarin shi ne za a tambaye ku a kabarin ku idan kun mutu dole ya bi shi sigoshin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabota zai zama yana cin hanya mai daidaiciya kuma wannan zai kai shi gidan aljanna shi za ka ce ku bi sunna din bin sunna zai kai shi gidan aljanna tsoron Allah annabi yana cewa ɗaya daga cikin sahabbai ka ji tsoron Allah a duk inda kake kai kokarin tana shafe munanan ayyukan kana cin su da masu kyau a asbihi as-sayyi'ata al-hasana al-hasanata as-sayyi'a in mutum yin muna su ya aikata mai kyau in mutum ya gariya to sai ya gaskiya in mutum ya ruwa to sai ya sadaka in mutum ya yi sakaci da yi kada ba to wasu sai ya fi gini in mutum ya yi kaza ya kaza ga rana ku da Allah ya ba ku da za ku ci da waya abin da mutum bai samu ya yi ba sai ya kokari ya yi yau ce rana ta goma cikin wannan ashar su da hijja da Allah ya rantsuwa a za Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa mutane ke cewa mu'amala shi ma duk wannan albarkacin yi barkar Allah da kuke da kuwa ta'alim karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa mu'amala wa khariq an-nas bi husn bi khuluqin hasan an yi wasu abubuwa guda uku suna halakarwa akwai abubuwa guda uku masu tsirasarwa masu halakarwa wato masu tsirasarwar in mutum ya sifantu da su su ne jin tsoron Allah a fili da bayyane a boye ka ji tsoron Allah a duk inda kake a boye kana jin tsoron Allah a fili ma kana jin tsoron Allah kada ka nuna mutane kai ne tsoron Allah ne amma in ka kifance cikin sabawa Allah ka nuna kai baka jin tsoron Allah annabi ya faɗa cikin hadisi mafi shirri a cikin ku shi ne wanda in ya samu wuri in ta haka hurmatullah sai keta da farma ubangiji saboda ba a ganin sa amma ina gaban mutane ne to zai nuna shi ne Allah wannan mafi sharri a cikin mutane ce to wannan abu ne jin tsoron Allah abu ne mai kubutarwa in ji annabi Allah ta mu san masu jin tsoron sa sannan kuma faɗin gaskiya a lokacin fushi da lokacin yarda da zuba wa gabar shi ce mu zaman kuma su gaskiya ko kun fushin ka faɗi gaskiya ko yi tsayayya da suke mutum ko mun mace rai faɗi gaskiya a kan shi wannan mutum ya takaita a rayuwa nan da alfahari abin da wuce gona da iri kuma ka nuna kana tare da Allah kana bin sa ko cikin wadata ko cikin talauci akwai waɗanda in sun bi Allah sun samu wadata sai su ba Allah amma in sun samu wadata to lokacin za su yi kalla, za su yi ibada amma da ya samu babu sai dai na yin sallah sai dai na aiki a kai akwai wanda kuma in ya samu wadata shi kuma lokaci yake guje wa Allah in ya shiga talauci sai da shi a sahun gaba a shi to bai da gudu amma da ya samu ya tsallaka haka mutane suke kala kala wannan jin tsoron Allah a cikin dukkan yanayi da bauta Allah a cikin dukkan yanayi akwai ne mai kyau duk wanda ya gangan da kai ga Allah Allah zai naga shi shi a karan kansa zai ga shi karami ne amma idan mutane sun sai shi babban ne kai zai sai kai ba kowa ba amma mutane ga a ah, babban ne kai to haka sunna rayuwa take lokacin da ka mewa ka mewa zuciyar ka gaya mata kai ba kowa ba shi kuma Allah sai sa mutane su ga cewa kai kowa ne duk lokacin da kuma ka juya ka kai ga zuciyar ka babban ne kai ba ka kai ba ka zane to kuma lokacin sai Allah ya kaskantar da kai ya kaskantar da kai kana ta nuna musu kai ne girma ne amma sai ka ta wulakantacce to zartacce saboda baka ji tsoron Allah ba girman kai ya riga ya shige ka wannan bawa ya shiga uku wanda ya sifanci da girman kai wanda yake ne nuna ita kir da wannan bawa da yake zalunci bai amfani da dama yake da zuwa ga Allah ba amma yake zalunci yake mantawa da Allah kir da bawan da yake wasa a rayuwa ya manta da kabari ya manta da tsufa mutum ya taɓa sani shekarun da suna tafiya amma yanzu yaro ne kai ba da hankali ga alamun girma ya same ta amma hanyar yanzu ka nutsu ba kina kusantar kabari suna dina bakuncin lahira amma kuma yarinta tana suka bayyana ba yarinta na shekaru ba yarintar hankali nake ne yarintar tunani nake ne wata gariya da wata da rayuwa da rashin muhimmanci lokaci da rashin tunanin za ka kwanta a kabari ka yi ta kai mutane kana binne su amma binne mutane da kake yi baya tsara masa wa'azi makwacin ka ya mutu ka binne shi ya fi lafiya amma yau ya mutu ba ba ka wa'azi ba ba ka takarar akan cin haram ba ka takarar akan zalunci ba ka ba ka ba ka ba ka wani abin sosai ne kwarai da gaske kar da bawan da ya da son zuciya shi ne abin hawansa kullum kai son zuciya kake da kuma wanda yake neman yardar mutane ko da Allah zai fushi da shi shi wani a duniya abin da yake so wani kawai ku yarda da shi kawai ya ji ana yin sa kawai mutane su yi shi ko da ku zai kusa ta Allah har ga yana fice fice da jiki ce ke duk abin da zai samu suna a wajen mutane to shi yake kuma ko da a wajen Allah Allah zai fushi da shi wajen neman wannan abin to wannan shi ma bawa ne da ake cin da rayuwarsa na farai ku shine wanda ya yi zai mata wa kowa ya faranta wa Allah shi shi na farai ke ko da za ku fushi da shi in dai Allah ya yarda shi bai jaru ba kuma komai yana yarda neman yadda Allah ba neman yadda ba ka san ba ka san shi ba ka yadda ba ka yadda ba ka amince ba ka amince ba ka girmama shi ba ka girmama shi ba ka ba shi ba ka ba shi ba shi kawai aljabbar Allah ke ikina to wannan shi ne bawa na kwarai ku yi sanci shirka da kayan ta gabaki daya akwai abubuwa masu halakarwa a tattare da shirka zunubi ne mai halakarwa ku nisanci bid'a ku nisanci ainihin wato dukkan abin da zai kusanta ubangiji ku ya koyi mana da zuwa cikin hadisi akwai wasu diwanai guda uku diwani na farko Allah baya yafe shi ne shirka da Allah hadisi ne sahihi duk wanda ya kuskure ya mutu ya je kabari yana shirka da Allah to dan wuta ne la ilaha illallah duk wanda manzo Isa ya je kabari yana shirka da Allah yana hana Allah da wani bai san tauhidi ba to tabbas ya shiga wuta Allah ya tsare shi ma'anar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha akwai diwanin da Allah baya bari shi ne wannan Allah alƙawari ne in an yi shi sai ya rama take baya jinkiri shi zalunci shafa wa kanka ruwa ya kai azzalimi duk wanda ya dauki zalunci a rayuwarsa yake yi to ya shiga uku kuma wallahi tallahi lokaci ne kafin ya mutu sai Allah ya yi tafiya kafin sa kai ya lahira yanzu ne zaka lalata wani ka tsoro da wani ka ci mutuncin wani har Allah ka wacin kai ma sai wani sai wani ya maka ka zo ne da motar kana da dara kana da ka sai wani rashin ciki tuki mara kyau kai sai ka tashi ka da shi ka fito yana magana ka sassake shi kana tafiya shi ma sai wani dan adidi sabu na ya man sallah sai na masa sallah bai da rigar kirki ya zo ya goge maka motar ka tun miliyan kaza kana ne kowa ya damfare ke shi a ka ya ƙara murna, ya gaba bakin ciki ya shi ka gosu ya ana ka yi shi ku lura da wannan haka yake faruwa wani misali ɗaya ne na gaya mu to shi zalunci da wanda ya hau kujera yake shan jinin mutane yake azabtar da mutane ya ɗaure wanda ya ga dama ya wulakanta wanda ya ga dama a tunaninsa lokaci ne sai mutane adalci ka taimake su sai Allah ya taimake ka amma duk wanda yake jin cewa saboda wani matsayi da Allah ya bashi bari ya zalunci na kasan shi Allah ya faɗa shi wallahi wallahi ni ne a sama kuma duk wanda aka zalunce shi Allah ya ce wallahi la ansuran na kowa da yi sai na taimaka masa saboda tana da wannan albarkacin idi ku shiro da wannan rayuwa fi adalci da rufe zalunci yanzu Allah ya ce ku gyara duka zukatan a cikin zuciya akwai abin da in ya gyaru dangan jiki duk ya gyaru a cikin mutum shi ne zuciya in zuciya ta gyaru komai ya gyaru kokari ku amfana da kyautata rayuwarku da niyoyinku za ku samu rabota a cikin komai Allah ba ya na duba kamar ku ba ne. ko a ba da ko yake dubawa ba don wani zai ce yawan ibada amma ba dan Allah yake ba ba kama yake dubawa ba don wani zai zama bai da kama mai kyau amma kuma Allah ya fitar sa so kama sura ko yawan ibada ko yawan kaza ba shi Allah yake duba zuciya yake duba to mu yi amfani da wannan ilimi mu gyara zuciyar mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ila ma akanatu qulub bi ikhlasi duk cikin da zamu yi don Allah koma da Allah ta baraka wa ta'ala mun aiki karami ba mai yawa ba tare da ikhlasi shi yafi mutum ya tsunguma uban aiki amma ba dan Allah ba wallahi alazim wani zai ɗebi shekaru yana aikin banza wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura wani kuma wallahi duka duka ibadar za ta tsara mai ta wuce shekara ɗin shekara biyu ba sai ya riga ta shiga aljanna sai ta shiga wuce shi ya shiga aljanna saboda aiki mai yawa idan ba an yi shi dan Allah ba Allah baya ba da lada akwai wanda za su sanar da aiki su za su shi kamar tarin zuwa amma Allah zai mai da shi kura a komai da sashi kawai saboda me ba ni Allah ake ba ku kamce zukatanku daga hatsar da yayya da girman kai da nuna isa a kan bayi da fushi ku so wa yan uwanku abin da kuke so kanku da wannan ne na mu zauna lafiya mu zuna son juna in nan kana so na sai in ji ta sarka in nan kana mun hasala sai in ji ka fita a raina a matsayin dan adam ta kai ma ku yana maka hasala sai ka ji ba ka so shi annabi ce wala ta hasadu wala ta ba hudu yana hasada ba juna dan hasada tana ta fada kowa ya ga Allah ya mai ni'ima wani yana kokari ya dauka fita sai da ba kamar yadda kai ma in ka ci gaba wani yake nema ya jari rigar ne da kai baya ba za ka ji daɗi ba to kake ka yi wani abin da ba ka so a yi maka to kar ka yi wani in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam kada da yau ya rinka kafar da dan uwansa ya rinka da dan uwansa ya wulatantar da dan uwansa ya isa min sharri in ji annabi ya wulatantar da dan uwansa musulmi ki yayi jinin junanku ki yayi dukiya ta junanku shi ne kiyaye mutuncin junan ku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne san cikin haram cin haram kasuwanci da haram aiki na haram ku ne san cin haram haram duk ku ji aiki ya aikin haram mai cin haram ba in ya aiki Allah baya karba wa mar'amuhu haramun wa malbasuhu haramun ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام ألا الذي ألا فعلا يستجاب له هذا أنت متى abincinka haram abincinka haram rigarka haram guzurinka haram komai da ka haram to ya za a yi kai ibada Allah ka karɓa kenan mai aikin haram ko ya yi ibada Allah baya karɓa to shine musibar cin haram ku ne sarki cin haram a cikin mu'amalolin ku ku duba kasuwancin ku ku na gwamnati ku duba sarwarku duk abin da mutum yake yi rayuwarsa ya kokari ya nisanci abin da yake cin haram ne don wallahi haram ya da yake ya Allah ka nisanta mu da cin haram kyawun abin nema abin nema ne kyau yana gyara cikin halinsa da rayuwarsa duk wanda yake ya haƙura da halal kaɗan to Allah yana ba shi ingantacciyar rayuwa mai daɗi ko da wato wani yana ganin su yana cikin talauci yanzu wani ana da suka kaɗan ne amma wallahi ya isa ya biya ɗan bukatun na gida matan sa sun yi hakuri da shi yayin sa sun yi hakuri da shi amma ya san baya kin haram da yake gwargwado wani kuma Allah ya tara masa yana samun kuɗi amma kuma haram haram wata hawa haram rigar da ka sa ka bi masallaci haram ka gina gida da kudin haram ka kwanta a cikin haram ka zan tsoron Allah idan su sayo abinci ka kawo ka ci haram ka ciyar da yayan ka haram ka ciyar da matar ka haram saboda an ba ka kujera ta gwamnati ko ka kujera ta siyasa ko an ba ka wata dama ta samun dukiya ɗan kasuwa ne kai kona abu haram haram wallahi mai cin haram baya albarka a rayuwarsa kuma ku ba shi lokaci duk wanda yake mu'amala da haram wallahi malam sai an ga wallan so mu yi kokari muna gyarawa muna tuba muna gyarawa muna tuba har wa musulmi wannan ce su ta barka da sallah Allah ubangiji ya gyara mana halayen mu da ɗabi'unmu Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikeen dammir a'da ad-din wa ansur ibadatal muwahhidin wa qum ila salatika wa sallu